is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon fm za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da asubahin Litinin biyar ga watan Oktoba shekara ta da 2015. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai. Yana koma gida daga babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ayyana yakin sai baba ya gani tsakanin Isra'ila da ta'addanci. Shugaba Bashar al'asar nasiriya. na Siriya ya ce tilas harin taron dangin da ake kai wa 'yan tawaye a ƙasarsa ya nasara in ko ba haka ba to za a lalata lahirin yankin gabas ta tsakiya shugaba barack obama na amurka ya ayyana dokar ta ɓace a jihar south carolina inda aka tufka ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda rabon da jihar ta ga irin wannan tun shekaru dubu da suka shige to kanin labaran kenan ma abin da nake so mutane su yi su tabbatar a kowane lokaci me ke faruwa da su me ke faruwa da anguwansu me ke faruwa da makwabtansu duk abin da ka gani ka lura cewa ya shigo muku anguwa ne to ya kamata ka yi amfani da basiranka in ba za ka iya tambaya ba to ka rubuta zuwa wajen jami'an tsaro kwamandan yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya manjo janar yushau abubakar yau take ranar malamai ta duniya ta wannan shekaran kuma za mu ji fashin baki ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Jiya Lahadi, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba da sanarwar cewa zai ɗauki tsauraran matakai akan Falasɗinawa masu ra'ayin riƙau, yana mai ayyana cewa ƙasarsa ta fara yaƙi da ta'addanci na sai baba ya gani. Jim kaɗan bayan komawarsa gida daga birnin New York, inda ya halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Netanyahu ya yi wani taron gaggawa da manyan jami'an tsaro akan kamarin tarzoman Falasɗinawa akan Isra'ila. Firaministan ya ce za a hamzarta rushe gidajen 'yan ta'adda kuma za a ƙara yawan jami'an tsaro a birnin Kudus da gabar yammacin kogin Jordan. Sa'annan kuma za a faɗaɗa garkama waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne a gidan wakafi ba tare da an yi musu shari'a ba. Tuni dama 'yan sandan Isra'ila suka fara hana Falasɗinawa daga tsohon birnin Kudus da mazan da suka ɗara shekaru hamsin da haihuwa da kuma matasa zuwa masallacin Al-Aqsa. inda aka yi tarzoma a kwanan nan wasu 'yan isra'ila da falastinawa masu sassaucin ra'ayi sun fara nuna damuwar cewa karuwar tarzoma alama ce ta tada kayar bayan falastinawa tun da farko a jiya lahadi 'yan sandan isra'ila sun kashe wani bafalatsine da ya rona wani matashi dan isra'ila da wuka a birnin kudus shi kuma shugaba bashar al da siriya ya faɗa jiya lahadin cewa za a lalata illahirin gabas ta tsakiya idan hare-haren da jiragen saman yakin kasar rasha suke kaiwa a kan 'yan tawayen kasar bai yi nasara ba shugaba asar ya faɗa wani gidan talabijin na kasar iran cewa tilas kawance ko kuma taron dangin rasha da iran da iraki da kuma kasarsa kan 'yan tawaye ya yi nasara in ko ba haka ba to za a yi eh, wato kace kaca da yankin to amma kuma ya kara da cewa yiwuwar samun nasarar taron dangin yana da muhimmanci da kuma ma'ana shugaba asad ya yi wannan furucin ne a yayin da kasar rasha ta zafafa hare-hare da take kaiwa a kan 'yan tawaye rasha ta ba da sanarwar cewa ta kai hare-hare ashirin da suka auna sansanonin horaswa na kungiyar isis guda goma da wuraren adana makamai da kuma sansanonin isis a lardin idlib cikin sa'o'i ashirin da hudu to amma kuma amurka tana zargin rasha da laifin mara shugaba asad ta hanyar auna 'yan tawaye da ba su goyon bayan gwamnatin Siriya waɗanda ke samun goyon bayan kasashen yammacin duniya maimakon auna mayakan ƙungiyar ISIS da sojojin taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka suke kaiwa hare-hare tun fiye da shekara guda da ta shige. jiya lahadi ne kuma sakataren tsaron amurka ash carter ya yi alkawarin cewa za a gudanar da bincike babu kumbiya-kumbiya ga harin da jirgin saman yakin amurka ya kai kan wani asibiti a arewacin kasar afghanistan har ma ya kashe mutane 22 a ranar Asabar. Harin ya haddasa la'ana daga ƙungiyoyin agaji ciki har da ƙungiyar agajin jin ƙaita na gari na kowa da ake cewa Doctors Without Borders da Turanci, wadda ita ke ɗaukar ɗawainiyar asibitin da aka kai wa hari a Kundus. Mr. Carter ya wannan furucin ne jiya Lahadi a kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Spain, ya kuma yi kashedin cewa al'amarin na Kudus yana da tsarkakiya da kuma ruɗarwa, yayin da ya lashe takobin cewa za su gano zahirin gaskiyar abin da ya faru haka kuma ya ce ya bai wa sojojin amurka umarnin cewa su ba da taimakon jinya da magunguna a yankin mr kata ya yi wannan furicin ne bayan da kungiyar doctors without borders ta buƙaci a gudanar da binciken ƙasa da ƙasa akan harin bam ɗin da ya kashe ma'aikatan asibiti guda goma sha biyu da kuma majinyata goma. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. wato jami'an zaɓe a ƙasar kajistan sun ce jam'iyyar shugaba almazbek al-atayambev ta social democrat da ke goyon bayan rasha ita ta lashe zaɓen wakilan majalisar dokokin ƙasar da aka yi jiya lahadi da wasu jam'iyyun ƙawance kuma suna shirin kafa gwamnatin gamin gambiza a yayin da kusan an kirga dukkan ƙuri'u da aka kada jami'ai sun ce jam'iyyar social democrat ce ta lashe zaɓe da ke da kusan kashi 27 daga cikin 100 yayin da jam'iyyar masu hamayya ta respublica atajut take da kashi 20 daga cikin 100 duka-duka dai jam'iyyun guda shidda ne suke goyon bayan dangantakar kudda kudda kasar rasha sun samu isassun kujeru a majalisar mai wakilai 120 shugaba a tambayev ya kulla dangantaka sosai tsakaninsa da shugaba vladimir putin har ma ta kai ga rasha ta kafa sansanin mayakan sama a kasar ta kajistan kuma ta yafi suka da take bin kasar a bara amurka ta rufe sansanin mayakan sama ta a kasar sansanin da ya zama inda kungiyar ƙawancen tsaro ta neto ta riga kaddamar da hare-hare a kan ƙasar afghanistan tun shekara ta 2001 Gwamnatin jihar South Carolina nan Amurka Gwamnar wato ta ce ta roƙi 'yan jihar da su yi wa Allah su zama su a gidajensu domin za a samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wato a kwararar ruwan sama mafi muni da aka taɓa gani a tarihin jihar. Jiya Lahadi gwamna Niki ta gabatar da wannan kashedi yayin da aka yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan jihar da ya zama mafi muni da aka taɓa gani a jihar tun shekaru dubu da suka shige. wato ƙananan tafkuna da kuma rafi sun bige da zama manya a saboda haka ta roƙi mutane da kada masu fito su ce za su yi kallo ta ce yawancin ruwan da suka taru suna ɗauke da ƙwayoyin cuta domin hatta masu aikin ceto da suka je taimakawa waɗanda ambaliyar ruwa ta rutsa da su su ma suka rasa mafita an rufe manyan hanyoyi da dama a jihar ciki har da babban hanyar da ake bi ta jihar zuwa jihohin florida da kuma maine labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka to madalla Yau Litinin ne za a fara bukukuwan karrama ranar malamai ta duniya, amma da farko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci babban asibitin abuja domin jajanta a waɗanda hare-haren da aka kai a kuje da nyanya suka ritsa da su a gefe ɗaya kuma kwamandan yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya manjo janar yushau abubakar ya kira ga 'yan najeriya su ba da gudumawa ga aikin tsaro manjo janar abubakar wanda ya gana da manema labarai kan hare-haren ƙunar bakin wake da aka kai birnin maiduguri makon jiya ya ce rundunar ta gano wasu karikitan da aka yi amfani da su wajen kai hare-haren watan lokacin da aka kila daura musu a jikinsu da bom ɗin ya tashi maybe sanadin tashin bom ɗin suka tarwatse to wayansun su ba su tashi ba to kaga wanda dole a rike wayannan abubuwan a yi bincike a kansu saboda mu tabbatar daga ina suka fito wani irin abubuwa suke amfani su wayannan ma bayan da sauransu. wani mataki za ku ɗauka nan gaba na kare don kare akwai marasa da Akwai matakai da yawa da za mu ɗauka ko kuma muke ɗauka game da kare rayukan mutane. To abin da nake so in jawo hankalin jama'a shine zaman lafiya da kare kai ya danganta ga kowa yana kan kowa saboda duk duniyar nan inda ka je ba inda za ka je a ce kowane ɗaki kowane gida kowane anguwa kare jami'an tsaro a wajen. Akwai abin da ake kira community policing ma abin da nake so mutane su yi su tabbatar a kowane lokaci me ke faruwa da su me ke faruwa da anguwansu me ke faruwa da makwabtansu duk abin da ka gani ka lura cewa ya shigo muku anguwa ne to ya kamata ka yi amfani da basiranka in ba za ka iya tambaya ba to ka rubuta zuwa wajen jami'an tsaro akwai operations safe corridor da shi babban hafsan hafsoshin najeriya gaba daya watan chief of defense staff shi ya kirkiro wannan kwamiti kuma yanzu haka a nan operation lafiya dole muna tare da ma'aikatansu sun kai 80 za mu yi aiki tare da su suna da ƙwararru suna da injina wanda za su iya tabbatar da yawancin mutane da aka kawo su wa'annan. 'yan ta'adda ne wayannan 'yan boko haram ne wayannan wanda aka tilasta su ne saboda an je garuruwansu aka kafa wannan mulkin da aka ba su da mafita ko kuma wa'annan wanda bayan an zauna a garuruwansu ko an kama garuruwansu suna da wa'ansu halaye na zama 'yan ta'adda to amfanin ainihin aikin da wa'annan 'yan safe corridor za su yi idan suka tantance a kowanda za a fitar da su saboda a je a mai da su 'yan ƙasa na gari yawwa saboda a gaya musu abubuwan da suke yi ba zai kai su ko'ina ba ne ba addini ba ne ya kamata su zubar da wayannan banzayen halayen da suka ɗauka. ya batun kamar irin mutanen da ke ɓoye 'yan ta'adda a gidajen su haka a ya eh wato mun lura cewa akwai wasu wanda suke barin gidajensu muhallinsu ko wasu kaddarorinsu ake amfani da su saboda a yi ta yin abin da muke kira bom a ɗaura musu wannan rigar mutuwan da ake kira watan eh, wayannan bama bamai daga yanzu mun ɗauki mataki matakin kuma shine duk gidan da muka tabbatar ko mai gidan ko kuma masu haya suka yi amfani da irin wayannan wurare saboda a yi bama mai ko a ɗaura mutane bama mai a jiki to za mu rushe gidan nan wannan dama yana faruwa wurare da yawa ma yanzu mun tabbatarwa da jama'a duk wanda ya bar muhallinsa duk wanda ya bar kaddarorinsa 'yan ta'adda suka yi amfani da shi to ya rasa wannan muhalli ya rasa wannan kadara kuma za mu yi kokari insha Allah mu gabatar da shi gaban shari'a saboda akwai terrorism act doka na akan eh, ta'addanci wanda bai yadda ba ko ta yaya ka yi amfani da wayannan wurare saboda a a cuci jama'a sakati kun idan ba ku ke ba na kun ba laushe. manjo janar yusha'u abubakar kwamandan yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya da wakilin sashen hausa haruna dauda biyu yau take ranar malamai ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe duk shekara domin karrama guduma da malamai suke bayarwa ga al'umma na tambayi farfesa a yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke birnin missouri a nan amurka fa'idar wannan rana to alhamdulillah united nation ta ware wannan rana saboda tuna malamai da irin gudunmowar da suke bayarwa a rayuwa ta duniya iri-iri idan ka duba sahabo daga shugaban ƙasa zuwa kowane irin ma'aikacin gwamnati za ka ga cewa ya zama wane ko ta zama wance saboda wani malami ko wata malama ta ta yi taimake shi ko kuma ta koya masa ya zama wannan abin da ake ciki misalin shugaba obama ko kuma shugaba muhammadu buhari na najeriya akwai wani malami ko wata malama da zan ce suka yi suka koya masa daga elementary har zuwa mukamin da ya zama yanzu hmm. to saboda haka wannan rana an keɓe ta ne saboda nuna mahimmancin malamai da ilimi a rayuwa ta duniya kuma neman ilimin nan ta wata za ka neme shi ta hanyar malami sai ka je gurin malami malamin nan shine zai koya maka yadda za ka san bihin ko kuma yadda za ka san fari da baki a takaice me yasa harkar malanta ta shiga halin ha'ula'i to akwai abubuwa da yawa da zan ce suka jawo tabarbarewar in ka tuna a da kamar yadda ni na fahimci wato malinta wato malami yana da daraja a da fiye da yadda kake zato misali ta ɗauke mai unguwa ko dagaci idan akwai malamin allo ko kuma malamin boko ne kai ko malamin menene ne wannan malami darajar da ke da ita zaka ga ta fata mai unguwa a da ko kuma ta dagaci ko makamancin wannan a unguwa yana ɗaya daga cikin dattijai ko dattijo da ake ganinsa da mutunci saboda girman wannan sana'a tasa ta koyarwa to a yau an wayi gari za ka ga cewa wato malami da kusan da shi da babu a takaice wasu ɗaya ubansu ɗaya saboda lalacewar wato ilimi da kuma lalacewar malanta yadda aka ita idan ka duba yadda ilimin yake a yanzu yara daga wato makarantar firamare har zuwa a takaice university wato koyarwa ta lalace ta shiga wani matsayi na lahaula wata da ka faɗa saboda me na farko ba a ɗaukan malamai na gari ko kuma wanda suka fi dacewa a wannan aiki na biyu su kansu malaman da aka ɗauke su wanda suke za ka ga cewa ba su da kishin zuci ba ku dama aikin ma bai ma dame su ba kawai da su da ƙasa su wato zama malamai na gari ko na kwarai inda za a ce duk shekara sukan je kan masu dan sabunta iliminsu kamar abubuwan da ake cewa national conventions ko workshops ko seminars da malamai sukan je wanda sukan dan goge wato a halin yanzu sai ka ga mutum yana koyarwa shekara goma ashirin talatin wato bai ma taɓa fita ko ban ji malam bahaushe don ya je ya ƙaro iliminsa to wannan malami bai ma san abin da duniya take ciki walanta na ma har ya koyar da wani ɗalibi ɗalibin nan ya fahimci inda duniya ta sa gaba. Ita isa iya ke farce ya wanke riga aje ka gane yaron izan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin hadi ba. tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Farfesa Yusuf Alhassan a Jami'ar Kansas da ke Missouri a nan Amurka a saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi domin jin shawarwari da ya ba domin farfaro da martabar ilimi da malanta. Jama'a Assalamu alaikum. Batun da za mu ɗauko cikin shirinmu na yau batu ne da kusan ya zama ruwan dare a Najeriya. Wato batun yadda mutanen da aka ɗora ma alhakin kare rayuka da dukiyoyin jama'a suke wuce gona da iri wajen neman raba jama'a da dukiyoyin nasu ta hanyoyin haramun. A wasu lokutan ma har suka raba jama'a da rayukansu. kwanakin baya muka taɓo batun jamilu wanda 'yan hukumar tsaro ta civil defense suka lakkaɗa ma duka har ya zama ajalinsa a jihar sokoto a yau kuwa muna tafa da batun wani bawan allah ne mai suna yahaya wanda shi da iyaye da 'yan uwansa suke zaune a yankin karamar hukumar shinkafi ta jihar zamfara a bakin iyaka da isa da ke jihar sokoto wanda a wannan karon 'yan sanda ne masu yin sintiri kan hanyoyin mota cikin yankin jihar sokoton suka tsare su suka saukar da shi da abokinsa daga kan mota wai da sunan sun kama su yahaya ya kubuce ya gudu to amma 'yan sandan sun bi shi suka sake kamo shi a can gaba daga inda suka sake kamo shi ɗin zuwa inda suka maido da shi suke tsare da abokin tafiyarsa a nan suka yi masa abin da ya janyo mutuwarsa kuma a bayan da suka karbi naira dubu daya da dari biyar wai da sunan kuɗin beli daga hannun abokin tafiyarsa a nan suka bare haya a gefen hanya a jeji har allah ya masa cikawa su kuma suka yi tafiyarsu yayarsa ita ce ta zo ta tsinci gawarsa a wannan wurin kafin mu je ga yadda ta zo ta tsinci gawar bari mu faro da jin ta bakin abokin tafiyarsa wanda aka kama su tare wanda shine kuma shaida na abubuwan da suka faru wato bashar farko ina so in san cikakken sunanka bashar dahiru mun zo za mu je kasuwar teƙe muna saman mota sai ma'aikatan muna zuwa wurin su direban ya tsaya muna manfol e eh, eh, yan sanda eh, muka zo suka zo sai suka tsaye da mota muka tsaya muna tsaya muna saman kan mota tare da shi wanda a haka shi sai suka ce mu sauko suna ta mama muna shaye-shaye maka sauko sai suka riƙe shi suka riƙe shi sai ya kuce sai ya ruga ni kuma sai suka riƙe ni suka ce direba ya taya ban manan da direba ya ban manan sai suka zo sai suka ce sun kama ni na ce to yaya ba matsala mata sun ka ce ina da wani wanda na san nake tare da shi na ce e na tura a kira wani mai gida na ba a gane shi ba sai suka dawo muna nan tsaye sun cire man riga sun ɗaure man hannu ba sun cire man kila shaɗita sun ɗaure man ƙahuna sai suka ce to yanzu tun da ban san wani ba in bari duk yadda za a yi za a yi sai muka zo da mutanen nan su ina nan ɗaure sai shi wannan da ya ruga sai suka taro shi ana nan sai ya dawo daidai ga suka ɗaure ni suka bani nan gindin bedi manfal guda biyu sun tsare ni ɗan sanda biyu sun tsare ni na zo sai na kai sai sun ka cewa ba wanda na sani nuna masu to sai dai in wani ya bi wanda na sani zai yi mai bayani muna nan sai suka ce ga yanayi ya taho ya kwanci cikin haki idan sun hakama shi za su sake ni sai ni ce to ya sai ne ya kwanci cikin haki ina yan kwanci cikin haki sai ya tuyar rabo bayan ya ciki sai guda daga nan dama mutum biyu suka tsare ni sai suka yi cikin kasuwa da motar su sai suka ce to yanzu a tahi sai sun ka buga ma guda waya dama suna can cikin kasuwa sai mun dan sanda guda ya hau mota yana hawan mota ta ɗauko saniya sai ya hayi bayanta to ya ta can gaban mu sai ya hita yana hita bisa titi sai ya tsaya yana tsaya to motar da ya kataro min ɗin na ciki shi bai san min ɗin na ciki ba ko da ya katare motar motar na tsaya sai min ɗin wanda an ka buga ma waya kasuwa ya hau mota sai ya to yana motar na tsaya siyan rungume shi yana rungume shi shi kuma yawan da rakuci ya sake shiga gero dama su waɗannan waɗanda a tsare da ni suna cankaya suna cankaya ta sai suka ce to a a taimaka mu wannan mu ɗan sandan guda ga ya ci an riƙe amma kucewa zai sai daga cikinsu waɗanda a tsare da ni su biyu sai guda ya hau mashin yadda yi sai sun ka bi shi cikin gero ni dai ina nan ɗaura muna nan sai ga wani zaman kaka ya ke gari ni yana tuwa sai na ce masu ga wanda na sani na sai suka tambaye ni suka tambaye shi mi ke faruwa sai suka ce ya tambaye ni da ya tambaye ni ya ce a an ka yana ce mai kaji kaji abin da ka faruwa tsakanin na da ni da su sai suka ce to yanzu amma ogan su bayana yana cikin kasuwa a bari su kira shi sai suka kira shi da suka kira shi ya taho yana towa sai yake ya kira shi wannan manfal ɗin wanda ya kira babban nasu sai ya taho yana towa sai ya isko shi wannan usman ɗin wanda ya yi beli nan ya yi belin madani da wannan yaron sai suka ce to yanzu a za a yi sai ya ce to wani wanda suke tare shi sai ya ce a wasu naira dubu da ɗari biyar aka wasu naira dubu da ɗari biyar sai suka ce sun ba da belin bisa ga shi sun ɗauko shi da cikin da cikin gero sun ɗauko shi da mashin sun kawo shi na inga nake ɗauri ya yi belin mu sai suka ce ma in tara abokina na ce to yi. ma'ana ko aka kawo shi yana kwance kenan eh yana kwance ko zama bai iya yi lokacin da sun kawo shi ko zama bai sai sun ka ce ma in tara abokina na tara shi so ɗaya ya hwaɗi na tara shi so biyu na mai tawa ta kai bakwai in ba ƙahuna na kara mai ba ba yadda za a yi ya zaune da na jaye sai ya hwaɗi kuma lafiya lau kuke tare da shi lafiya lau muke tare da shi ya sai ne sai na ka ce masu sai sun ka ce ma in ɗauke shi in te da shi kasuwa zashin mota sai ni nuna masu toni gaskiya ba ni iya duka ta sun ka ce in aza shi bisa mashin na ce ni ba gaskiya ba ni da kuɗin da zan aza shi bisa mashin sai suka ce to in in ɗauke shi in na da shi kasuwa ai babu wanda zan rasa gani wanda zan an san naira ɗari a ba mai mashin na ce bai yiwa sai dai su bari in ta kasuwa in na samo naira ɗari ko ni samu motar da za a ɗuka ta mu taho da shi sai sun ka ce a'a in dai tsaya wuri ne in ɗauke shi na ga suna man ragagi su banni da shi ni kuma sai ne musu ragagi ni ce sai dai su bari in te kasuwa in samu mota ni kuma da ni koma kasuwa ban samu ba ne ba dan mota ban samu ba sai kawai ni kuma ban sake dawowa wurin ba siwon su haki na dan ji wani kawai sai aka ce man an ka isko ni an ka ce man ga abin da ka haruwa wanda an hakama mutare Allah ya mai cika to kaman ga alama lokacin da aka kawo shi yaya da ka kalle shi me ka fahimta game da jikin shi ga jikin shi za ka ga jiki ne lahiya lau bai da wani tambo ga jiki amma cikin jiki ne dai ne bai da wani tambo sai dai bai magana kuma in ka tada shi zaune zai yi zaune in ka riƙe shi amma in baka riƙe shi ba ba yadda za a yi zaune To, a bayan da shi Bashir ya samu wanda ya ba waɗannan 'yan sanda kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar a zaman kuɗin beli har aka ce su tafi abinsu ta ya aka yi su waɗannan 'yan sanda suka tafi suka bar ya haya a nan gefen hanya cikin matsanancin halin da yake ciki a sanadin abubuwan da suka yi masa abubuwan da su biyu kaɗai da suka shiga cikin daji da shi suka sani sai kuma likitan da ya duba gawarsa kamar yadda na faɗa babbar yarsa ita ce ta tsinci gawarsa a aji a gefen hanya an rufe da ganye a wannan wuri babu kowa a wannan wurin a shirinmu na gaba za mu je yadda aka yi suka samu labarin mutuwar yahaya ko kashe shin da aka yi da yadda suka yi ta nema har allah ya kai su ga inda suka tsinci wannan gawa ta dan uwan nasu yahaya masu sauraro a madadin murtala faruk san inna ibrahim alfa ahmed ne ke cewar huta lafiya To madalla halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba da sanarwa cewa zai ɗauki tsauraran matakai a kan Falasɗinawa masu ra'ayin raƙau Yana mai ayyana cewa ƙasarsa za ta fara yaƙi da ta'addanci na sai baba ya gani. Shi kuma shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya faɗa a jiya Lahadi cewa za a lalata ilahirin gabas ta tsakiya idan hare-haren da jiragen saman yakin kasar rasha suke kaiwa akan 'yan tawayen kasarsa bai yi nasara ba ya faɗa wa wani gidan talabijin na kasar iran cewa tilas kawance ko kuma taron dangin rasha da iran da iraq da kuma kasarsa akan 'yan tawaye nasara in ko ba haka ba to za a aikace-kace da yankin. Jiya Lahadi ne kuma Sakataren Tsaron Amurka Ash Carter ya yi alkawarin cewa za a gudanar da bincike babu kumbiya-kumbiya ga harin da jirgin saman yakin Amurka ya kai kan wani asibiti a arewacin kasar Afghanistan har ma ya kashe mutane 22. Harin ya haddasa la'ana daga kungiyoyin agaji ciki har da kungiyar agajin jan kai ta nagari na kowa da ake cewa Doctors Without Borders da Turanci. wadda ke ɗaukar ɗawainiyar asibitin da aka kai wa hari a Kwandus. To a gaishe ki da aka Allah kawo mu karshen shirin a safe nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin mu yi sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga Alhaji Umaru ki tsohon mai bada shawara kan harkokin siyasa a tsohuwar jihar Gongola a jamhuriya ta biyu da Abdulrahman Bobboy da malam sahabu idris na rundunar 'yan sandan najeriya da fatan an yi sallah lafiya yanzu a madadin jimmai ali da cuba hiro diodo ne da kula da gabatar da shirye mu da ma injiniya jim haman da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.